kafin fara karanto da fara mai karanto mana da yin shekara akwai mai da maka a masallaci da mun faɗa ba duk hukunci ne maka faɗa ba da taɓa abin da ya sama shi na ya ce tambaya cewa ɗaya da shi manyan malamai na gawai wani irin arna ya ji an yawa cikin kula, kuma an yawa a masallaci shi wai a ganin sa ba daidai ba na ce mai sai ba daidai ba ya ce ba Allah ya ce ya yi wa kajin amurin na mai mutum na dasu ba la ya tsara kuma masu gida sai ka tukar da wa abu ba la ya tsara kuma masu gida ya yi wa kajin amurin na mai mutum kuna مسجد الحرام ولا يطلب المسجد الحرام مع عام لا يطلب أبلي جمع ثلاثي مثلا إن باع بني مشرك يتبسين مثلا في لا يطلب المسجد الحرام حرام هي ما ترى مثلا في دفال الجنم آه، وانت بقى مسجدات المسجدات za a saukan ya kulle kun ya kulle imama ɗin da ita don kwana uku a da matsala ana kallon kowa ana kallon ta ba ta abinci a mata komai mai musulunci wanda komai ba aka sanya jira da zurke masa kai ba har lokacin lafiya lafiya lafiya ba masu rasu ne ke ba kuma in ta kake ne ne in ta kakul ta kakul ta ta in kuma kai yaji ta yaji mai gobiya haka da ya san kwana kuma ta lafiya haka take kifa ta izadiya ya wanka ya dawo sanan ya musulunta to me yasa baka musulunta ba tun farko ya ce aka yi zaka wani ɗauri ne Me ya ka aka mutu wani ɗauri ne amma an tafi an haƙura da shi ya tafi to bari ya dawo wilin da kansa kawai da za ka kansa ya zama musulunci ba da me dai nake so mu faɗa a gaba shi ne ne ba laifi nan musulki ya su masallaci ko da bin mu'azi ne ko nan ma yana da ra'ayi ne da mai a shi musulunci ba a kungiya kungiya ba a kungiya kungiya kuma ya mutu ne in ka gama sai kungiya kungiya an fara kauce a kungiya ke nan da kuma magana sirri shi ne magana yin waka a masallaci shi ma akwai hadisi da ya nuna cewa ba za a waka a masallaci ba amma waka da ake da shi mara waka mara ma'ana asalin waka kamar magana magana kuma akwai alkhairi akwai sharri kuma manzo Allah ya ce man kana da billahi wa yawmil akhir fa yaqul an hawda to haka ba wasa magana mu ne yake ta faɗa biyu akwai kida akwai wasa kuma duk hukuncin su da wasa ko na ka wasa ita magana ce a karan kanta ba haramun bace ba ya da nake da za ka faɗa an alkhairi ne halal ne wata kila ma ba ta halal ba wata kila ma zama wani ko da wanda ya faɗi alkhairi da wanda ya shiru ya ce kuma ba ya fi samu waye fi sabawa wanda ya wanda ya faɗi alkhairi ko da wanda ya shiru ai bai karo ba karo da ba amma wanda ya faɗi alkhairi ya karu kuma an karo da shi to za ka yi kare waka haka da wata nan a hassan bin sabi kuma wacin manzara ba su karo yana waka sai sai na umar da wucewa a zamanin karfan da sai zama ga masa farawa da yana ji ma ya ranga da maka rara sai ce eh an jira nayi waka gaban wanda ya fika masallacin da yana sai ce abu hurera saboda Allah ba a gaban ka nake yin waka wa manzo Allah ce zambace su ko malaika jibril ma yana tsaye abu hurera ce ya shi kuma jakari ne ma manzo Allah waka ta zambu yake zama ya waƙe mai da martaba kuma wasu raka maza Allah ya maza Allah an ma ya ce ma kai malaika da bilin ma yana supporting ne a ga wannan wato kamar da na faɗa a wajen lokaci hukunce hukuncen masallaci suna da yawa mun da taɓa daidai ma ce sanar ko wanda ka ce a masallaci dawo a yoyin kula da yin fitar wannan duk ba a taba ba saboda ne wannan yau da gobe kowa ma yana da sanannun abubuwa ne ta ba kalashi ne ake da gobe shi yasa ma aka ce wai karatun baya ga to za a sauri a gwanda a jere samun da nake an zo su a zo kawai a yi kawai haka ma sai tsara ba ya gaba in ba ta saurin ba zai yi kuwa ana dai ta samun haka wato babban hikima a cikin irin wannan karatukan ba a sauke ko kar a sauke a ko ne karanta ya samu a ko ɗaya karanta aka fahimta kuma Allah ya samu ka amfana da duk kenan amma a ɗauko daga bakar zuwa na ko a sauke shi sama zan kwalar kwalar Allah ya gabata mata sai sauke wa da ita ga tunda kake gaban manzon Allah sai ya dauke dokar tafsiri tunda kake gaban shi a rawaito an yi dokar tunda gaban Allah sai ta tafsiri ba wai na so abin da ya faɗa daidai gwargwado a gaba ɗaya ɗari bisa ɗari na ya kai amma da abin da kan nuna mana hikimar shine me a karanta ya tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi dan a tadabburi wal yatadakkara ulul albab kuma tan kalin ta ta fahimta shine babbar hikimar to Allah ya samu cikin masu hankali masu tsaruri da da fahimta aha ina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كظلمات في بحر الدين يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له أحسنت بارك الله فيك ولا عير لإثر الشركة في كتاب والذين كفروا أعمالهم كسراب من ترى أنت أصلا من يجعل المجيء والوجود شركة الزامة عن ترى كأن يسوء أوصى بالمماتي كما عندك سنة الآلة القرآن baya faɗin bangare ɗaya ya masu ya masu dole zai faɗa maka bangarori da don kowanne ya bayyana in ya faɗi gaskiya ya baka misalin masu gaskiya sai kuma ya faɗa maka ƙarya inda take kuma ya baka misalin makaranta don me domin gaskiyar ka kokari ka aikata ta aikace masu gaskiya kuma ka kokari ka koyi da ƙarya kuma ka kokari ka kauce mata makaranta ka kokari ka nisance shine al'ada ta alqur'ani to da ya ba mu misali masalan ne da misali zuwa karshe sai kuma ya dauko misali na kafirai wancan misali ne mu ne dan tsa sai kuma ya dauko misali na kafirai dan to muka ce yana da kyau mu duba kaɗan daga cikin me muradin da zulmatun ba ba ko ba muka ce to a bayan mun mutu misali ɗaya daga cikin malamai yake faɗa cewa idan kana so ka san me ake nufi na nurun ala nur shine ka kamar hali na ne idan Allah subhanahu wataala ya bashi abin alkhairi sai ya gode idan ya jarraba ki sai ya haƙuri idan kuma ya tashi yin magana sai ya faɗi gaskiya idan kuma ya tashi yin hukunci sai ya adal to wannan in ka ɗauki kishiyar wannan shine halin munafiki halin kafiri idan an bashi zai nuna shi gwanin tattafe iyawa ta ce kaga ni'imar da Allah ya bai shi ta zai masa azaba saboda me ya bi ta da butulci ya bi ta da rashin gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma aka jarrabe shi to lokacin da ka ji baka kin manzo sai kala wanda ya kala wanda fa idza ja'atum al-hasanatu qalu lana hadi wa antum shay'an yatayyar kan fatan fada waye yanzu yanzu nan koyi Allah jarraba shi sai ta ringa cewa aiki ta ta sa mata hannu ai an sa mata ido ai kai akwai sa hannun wani ba zai taɓa yadda cewa wata kaddara ba ce ko kuma wani aikin sa na zunubi da ya yi Allah ya ke sai kankare masa zunubansa da su ba a ce ya kala wancan ya kala wancan sai ya ƙara bankaura ya ƙara shiga dawa ya zai samu wani hamshakin malami wanda ya koci da shirkoki da bid'o'i ya faɗa masa gashi gashi abin da ya faru shi kuma da zaman tarko ne da ke na sai ya faru sauran abu kuma na boka shi ba da malam ba wasu sai in kaje shi alhamdulillah ta addu'a ta fi kuma kuma ta ko eh, da kowa da kowa eh kida ma ta na ta kenan in ka ne neman addu'a shi ne sana'ar kwasto mai abu ta bi cikin addu'a ta fara cikin kai ta kuma ta tun Allah shi sa ya ce boka cika ne magani kuma sai Allah ya yi eh, shi da yanzu alhamdulillah ya kan kulle ko ma rabu ko rabu ya danganta kada nan kada hako haba ba haka to din da yake dan yawan nan cikin duhun da kake da cewa Allah ya zarrabe ka me kun kaddara cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ne ko ne ya janyo maka zulubanka da kake yi ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kan kasance maka alkhairi kamar yadda manzo Allah ke cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min abun burgewa abun al'adabi abun sha'awa shine al'amarin mu'min mazalata dukkan al'amarin mumini alkhairi ba kuma wanda yake da irin wannan sai mumini ita yin abu alkhairi ya same sai ya godiya sai aka yi kasance masa alkhairi hakan abin rashin jin daɗi ya same sai kuma ya haƙuri shine sabar shi ma wani sai kasance masa alkhairi dole sabanin wanda ke kafiri ko munafiki sai dauki laifukansa da wata abubuwa sun zame shi na jarraba rayuwa ya ta ɗora mutane to me zai faru idan misali ya yi asarar naira dubu ɗari kuma ya ɗauka da ya jama ai wani ne ya je masa asiri ya samu rariya hannu sai tafi gurin malami to a gurin malamin nan wata ne kashe naira dubu hamsin asara aka yi ko riba aka ce asara aka yi ta ga mulumatun babu ha fauka ba ga asarar farko ga kuma asara ta to asara da tafi wannan shine asarar imani kuma wani kila bayan an ci maka kudin kuma haɗa shi da wasu abubuwa wani kira da kasan kwastin maka kan addini kuma sannan idan ma ba irin zuwa wurin wanda za a ce kawai zai a zuwa bane wanda za a yi zuwa dan duba ne zaman da mai kalla kuma ka tsawon sallolinsa da gaggatawa da zai kafa suna abin da a Allah a alaihi wasallam kaga bulumatun haka sannan idan ya tashi magana zai faɗi gaskiya mumini ke saboda nurin da yake cikin zuciyarsa salahat salahat bisul kullu shi kuma nan ya tashi magana baya auna ya auna alkhairi ne ko sharri ne wannan bakin sun sa bane zai iya faɗar magana da za ta tsawo masa ayyukansa gaba daya manzo Allah ya ce inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ko la يشعر أنها تبلغ ما بلغت فهو إن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يمشي لها بلغة الرواية وترواية كما لا يظن أنها تبلغ ما بلغت baya tunanin za ta kai abin da ta kai gurin muninta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya jefa ta a jahannama sanadiyar wannan kalmar nisan tsakanin gabas da yamma a kalma ɗaya kawai da ya faɗa saboda baya auna ba shi da matata yasa maza na ce ai man kana yu'minu billahi kaga misali na wanda yake ba shi da imanin ba shi da wanda ma wani abacin sa kawai faɗa ne haka in ta tashi hukunci shi ma ba zai adalci ba wato dai a taƙaice shi kafin itikadin sa abin da ke cikin zuciyarsa zulumatu duhu ne abin da ke cikin bakinsa zuluma duhu ne abin da ke kan aikinsa zuluma duhu ne in ya mutu inda zai shiga cikin duhu duhu kabari ke Allah ka kiya mu in ya tashi za a tare cikin duhu duhu cikin alkiyama ko yawma yaqulu munafiqun wa munafiqat mun kana ta baya sannan kuma ya tashi ya shiga cikin jahannama zulumatun ba'daha fawqa ba, Allah ya kare mu to za mu shiga ayoyin mu na yau

ولله ألا ألم تر أن الله ثم بغني بني بتي وتبت في الله يسبح له من في السماوات والأرض shine wanda dukkan wa'inda suke cikin sammai da ƙasai suke yi wa tasbihi wa ƙwayiru har da tsuntsaye suna masu jerin gwaro masu yin tsawon tsawon masu miƙar da fuka su a sama suna masu tasiri da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ke cikin samai da kashe yana masa tasiri yana tsarkake shi ko da lisanul hali ko da lisanul matsali wato ko da bakinsa ko kuma aikinsa duk abin da ke cikin samai da kasai ya yi kauya da Allah subhanahu wa ta'ala ko da baki ko da aiki ko da gaba ɗaya biyu gaba ɗaya shi Allah ya ce tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u Allah shi ne wanda samai guda bakwai suke wa tasbihu wal ardu da kasai wa man fihinna da duk abin da ke cikin samman da kasan ita kai wa in min shay'in babu wani abu kowane iri ne daga sani illa yusabbihu bihamdi fa sai yana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala walakin kawai inda gizo yake sakar la tafqahuna tasbihahu ku ne ba ku gane tasbihin irin nasu amma duk abin da ka sani mumini da kafin mutum da aljan mala'iku da mu za su a bayyana take dabbobi da tsirrai daskararru da narkakku duk komai da komai yana Allah subhanahu wa ta'ala tasbih kawai dai walakin la tafqahuna tasbihahu wannan ba wani abu ne da zaka mamaki idiraki wato rika abubuwa tsakanin Allah da duk abin da ba shi ba bawan sa to rika abubuwa tsakanin Allah da ba shi ba wannan sanannen abu ne ya zo a hadisin manzo Allah ta wata kuma ya a Qur'ani mu wannan a wannan zamanin kake iya sanin cewa aka iya sarrafa kaza ka danna shi da remote na samu da ko aka samu da sarare ko wani ma cewa an yi wani robot a matsayin ɗan sanda ko duk ba mamakin wannan akan yi abubuwa da yawa ka danna shi da remote in ta ce zai yi ma ka ya ma ka ya ma kaza ya zo duk ba ka mamaki ko ba ka karyatawa sai an ce wai Allah ma ni sun komai da kowa komai da kowa din yana masa fili sai kan gaba man tunani kana sa ko shirma a kai zuwa ba kana da wani lokacin za ka danna remote wani abu na kai tashi aiki kana da kana da kunna motar ka tashi yanzu kwanan nan ma an yi wata mota da ake da dangula mata abubuwa kawai kana da sai da tafiya su kauce wajen su kauce wajen ko duk muna ganin su ko ba ka mamaki da yawa ba ka ganin ƙarya ne amma da kirkirar sun yi wani ana fitar cewa komai na tafi sai da wani yawanci ta yi rubuta kunnan su in yanci da wata da ta yi iya kuma a nan duniyar ga ina kallon zai ɗaga a kasuwannin sa da komai ba a ɗaura mata kwalaba sai kuma ya fara ganin abubuwa da na aiki nunawa idan su alkin zama ba kuma yake ganin ko yanzu yanzu nan kwanaki na da misalin cewa za ka je a yi auna auna rasa ganin komai amma sai ga ta ga a kwamfuta kuma sai ga wasu abubuwa da da idan na kuma da gani ba to kuma ka san cewa akwai abubuwan da kwamfuta ta kama ba ta gani wa yake ganin malamin subhanahu wa ta'ala saboda kai din da gare ni komai nan kai na da limiti wanda ba shi da limiti ba ni da ta alaji shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to kuma kai yanzu a ce misali komai ka din tafsirin sa ya bace ba zaka a ce kullum kan zaka ba tana subhanallah subhanallah لأن جل سبحان الله كل سبحان الله تجد أن تبعوه هل يتمنى to shi ta hikimar Allah ta ya koyi amma dukkan mumin ya tabbatar cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke sarrafa komai ya ba shi aikin sa to kuma sai ba dukkanin halittu aiki na ni wuya a gare shi wato sun sauran halittu a ɗabi'a ne Allah ya sa musu miƙa wuya wanda shine ma'ana tasbihin miƙa wuya zuwa gare shi inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha واستقل منها وحملها الانسان هذا ليه قوي الناس فيه تفريق Allah ya ce mun da amana me amana a ɗora maka nauyi a baka zaɓi me ma'ana baka zaɓi kuka zama mai biyayya kuka zama mai butun cewa inna halina wa sabila in ma shakira wa in ma kafura dan a baka choice duk san mai da kasai ana salawatu al-ardu wal sai za su iya ba suka tausaya wa kansu suka ka wannan abin ya musu girma Allah ya ce wa amala hal insanu ana kuma da shi a bashi ne ya dawo innahu kana zaluman jahula saboda yawan zalunci da kuma yawan jahilcin sa dan tara aran da sani shi dan adam da haka dai duk abin da ke sammai da kasai da sammai da kasan suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala shine alam tara anna Allah shin baka san shi Allah shine wanda yusabbihu lahu man fi samawati wa inda dukkan cikin sama shine man in an ce man ga masu na'u lil aqil ana nufin mai hankali kuma abin da ke cikin sama da kasai mafi yawanci ba su da hankali masu hankalin ba su da yawa to me yasa ka ce man saboda an yi taglibi ne wato an rinjaye ta bangaren masu hankali saboda mafi mahimmancin da yadda Allah ya karrama su akan marasa hankali kisa sa ce man fi samawati wal ardi wa tayru hada sai safatin suna masu sahu sahu da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu labari ku sama kisa annabi Dawud cewa yanda dabbobi daban-daban suke tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da annabi Dawud idan ya fito da shi da ɗansa annabi Sulaiman suna jin Allah ya hore musu fahimtar yare irin da dabbobi da tsuntsaye da tsirrai kuma ya ba mu labari a gurare daban-daban inda tsuntsaye da tsirrai ba ko da daskarun abubuwa suka yi magana tare da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kayan kama a kisa annabi Dawud da Sulaiman ɗansa an ba mu labarin inda tururuwa sai magana ko حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل كلوا مساكنكم لا يحسمنكم سليمان وجنوده هم لا يسمعون فتبسم كان يبقى يمتكر أنا كيف لك إيش يبقى يمتكر ولم كل يبقى يمتكر باوة ولم يبقى يمتكر دامر يبقى يمتكر ولم سبحانه هو تعالى كما يجب أن أعلم سليمان تو سنكم أعزاهون هدو وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أعلم هدو أم كان من الغوائب لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان به فمكث غير بعيد فقال انجوها كينا فقال أنا الهدهد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبك بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش al'azim haka wannan magana waye al-hudud kuma cikin alqur'ani ne ba yaje yayi ran gadi ya ga masu bautar gumaka masu bautar rana ya ga abin da kamata haka ya kasance ya ɗauko rahoto ya zo zai kuma ɗauki a ya ce ya zama safi ambasada tsakanin wannan wannan ƙasar da wancan ƙasar kuma ta sanadiyar Allah ya mutunta da ƙasa guda ha kuma wasu mutanen ba su yi ba a cikin hadisi da ayoyi da kuma misalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin sadaka sun ya samu minbari ai ga ku kire yake yake huduwa ko kaga da Allah ta wani yazo yace wani zuwa ne to dana yake kafin tanci ya manzo Allah sai kira maka minbari manzo Allah baya adawa da cigaba da wayewa da kirkire-kirkire baya adawa da mu sai kuma matsala a cikin minbari ya kawo manzo Allah mazala yau kan mimbari aka ajiye ku kututturi a gefe sai ku aka da ihu da ruri na kututturan yana sauƙi gababon mu zuwa alaihi salatu wasalam da kalmomi irin na mun sai da ajiyar manzala ya sauko ya zo kamar yadda kasan mahaifiya uwa tana zaura cikin ɗanta haka yana da kututturi yana ajiyar zuciya yana ajiyar zuciya har ya hutu ko dukkanin mu mun imani da wani saboda Allah subhanahu wata'ala shi ke da iko akan komai kuma inna ma amruhu idza ara shay'an an lahu kun fayakun eh, inna ma amruhu idza ara shay'an lahu kun fayakun a yanzu ma na'urori da alat akan sarfi magana ce ya kodin tsawo su komai kaga wanda yake wannan lokacin ne bai kamata ma a ce ya gane irin wannan ah, nasosin ba ko to shine Allah subhanahu wata'ala ke tawaffiru safa كل قد علم صلاته وتسبيحه كل كون daga cikin daga cikin suwa man fi samawati wal كل وانا تنوين ما تنوين كلا هو انا حولت من التنوين التمكين من التنوين العوض من التنوين المقابله ملا التنوين التمكين farko tanwin tankin shine ka ce rajulun ko mun wuce da ta baya kwanan nan ayat da muka wuce ta je ko gidan je wacce matan yuhi kan shatin biya misbahun ta ce al misbah kaga wannan tanwin ne tankin zai ke nuna abu wannan nakira ba ta na abu bane abu kuma tanwin tankin wanda yake suna mutamakkin ne a gurin ismiya ana ka ce muhammadun زيد ده ممنوع لا يصل ببني أسنان الشيخ سنة لك إصابة بطنين ده بني شنو متمكن أقوم التنوين العوض تنوين ده أكي إيه سنين أنا أقول أنا ده أكي التاتي حتى ممكن يأكل تنوين كمان نفس ده أكي كل شو أنا أكي إيه عوض عن حرف عوض عن جملة عوض عن كلمة ويوم تقوم الساعة يومئذ يختم المؤمنون ويوم تقوم الساعة بعد القيامة يوم إذن والنرانة بعد القيامة لا تسفر فإذن دلت يعني يوم تقوم الساعة يا تهل يوم ذهي تقوم الساعة ولا تنوين أن يعني وهذا أنا ما ذلك كل أي كل ممن في السماوات والأرض والطيب قد علم صلاته وتسبيحه يا كان tsarin da aka ba shi ya yi wa Allah salati na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala na bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya san tsarin da aka ba shi na tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wato kowanne a cikin bayan Allah na mai da kasai akwai tsarin tasbihi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mu an gane wasu malaman kuma ke kullun dukkan abin da ke cikin sammai da kasai kada alimar salatahu me sallah ya san tsarin da aka ba shi ne yin sallarsa wa tasbihahu wa tasbihi kuma su masu tsarin da aka ba su ne ne tasbihin to nan kada alima a cikinsa akwai ina fa'idin yake ina masu nahu alima fi'lun wa ko ina ضمير متصل تقديره يعود إلى الله to da ganka faɗa kace fa'ilin wanda ya san din shine Allah kullun kowanne daga cikin wanda aka lissafa ada alima Allah ya san salatahu sallarsa wa tasbihahu da tasbihinsa wallahu alimun bima yaf'alun kuma Allah ya san abin da suke aikata ka ka samu ikirar kenan sai ka ce Allah ya sani kuma nan makamar cewa Allah din ya san abin da suke aikata ka gane هذا أنت من تكرار كده أو كل قاعدة تفسير بدك سواء التأكيد أولى من التأكيد يعني أنت أنكر أمي مثلاً بتعين أنفسادي أنكر فقط فولا قاعدة سواء التأكيد آه، قوة الجملة قوة الكلمة تكتب من تكرار المعانات تم تصمر والنبي فيه فاتح أشياء أمي مثلاً سولا أنفسادي سوينات أتيتي كأمي كل ai kullu wahidin mimman fi samawati wal ardi qad alima hadal wahid ko ina kuma da kullu ya san Allah ya ba shi aikinsa allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fa da Allah ya kaddara komai sai da ba shi aikinsa kuma ya ko sai da yaro an haife shi amma ana haife su jariri bai san kowa bai san kowa ba da an ba sai ya karbe wai ya kai wa ya masa orientation ne wa ya masa talaka اسرع لكي والذي قد جرى فهذا اكد لك تجني دكو بي دبن دبن تكر جوا ما جوتي على السرع على ليه قارا في ليه خلق ايه على السرع وتقوى يدير تنسكما لن تقدر ايك ايه قدر امسي اولا مجرى يوسمك ايه هذا سنقوم فهذا يتجد ايه بس برادر ايه كلهم قد علم صلاته وتسبيحه هو النيل الكيوتي ya ta yadda Allah ya tsara masa salatinsa da tasbihinsa wallahu alimun bima yaf'alun kuma kakkarata akwai wani abu da ake da Allah ya sani a Allah yana sanar da dukkanin abin da suke aikatawa sawa'un sun yi asiri ko sun yi koye ko sun yi a cikin mutane ko sun yi ba irin mutane ba ko kuma sun yi da sani ko da ganganci duk da ba Allah ya san me suke aikata na mu. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير Allah ya ce wani lahi mulku samawati wal ardh mulkin sammai da ƙasai lillah na Allah ne gaba ɗayansa wa ila Allah al-masir kuma kuma zuwa ga musu ya Allah malikal mulk mulkin ma da kake mallakinsa to akwai malik akwai malik ko eh tsakaninsu akwai mulku da milku a tsakaninsu akwai ne mulku da milku malik mai mallakar wani abubuwa zai zama malik zai zama ba malik ba ko sannan malik mai sarauta a wata masarauta zai iya zama malik zai iya zama ba malik ba amma shi Allah shi ne malik sun kuma shi ne malik kuma shi ke da mulku kuma shi ke da milki, me mulku mulki me milku mallaka eh kaga da ran da kai malik ko amma shi ne malik na dukkan gaba ɗaya ka ga ne gari za ka ce me gari ana mutum duk garin kowane gida nasa haka ake nufi ba ka ake nufi ba ana mutum da shi ke da sarauta to wane mai sarauta ko mai mallaka gaba daya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi zaga cikin sautul fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سمي مالك يوم الدين كما ملك يوم الدين القراءتان kal'ayatin alƙira'ata kal'ayatin ƙira'a guda biyu kama ayoyin guda biyu a ga ko'in wace shi ne malik in ji ayar kuma shi ne malik in ji ayar subhanahu wa ta'ala to shi ne ta ƙulin lahumma malikan mulki mai mulkin mulki mulki gaba ɗaya na mulka man tasha bayar da mulki ga wanda ka dama وتنزع الملك ممن تشاء كما كتيجي تفجي وزوجة تؤتي أنا ما وقتي تومي sai ga wani kawai karsa ma ya aka yi aka da Allah ya kai amma wanda mulki ya tunanin wanda mulki ya tunanin sa baya bayan suka ya da samun sani shi sa an yi mutane da yawa da ake ganin su da kawar tsoron Allah da sauran su da kai ba su tsara ba ba su tsara takara ba amma sai ga tana ko sai ga mutum ya yi su tutam amma yana tsara sai an gyara wani tutam ya tsara wani tamu saboda inda mutum da ta kansa da yantar sarransa ba zai su mulki amma wani sai da cewa ga wani suka fi su ƙarfi suka fi su kuɗi suka fi su kamfe suka fi suka fi su da yawa amma kuma mulkin ya kauce mulki ya zo masa cikin ba a ma tsara da shi ba لماذا يقول لك إيكو قالك يا رب تقول لي قالك يا بارو تؤتي الملكة من تشعيك وتنزيع الملكة من من تشعيك ثم تأتيجي لقولنا يا براها وتعز من تشعيك سنك أرفكي كتاو عندك غدا هناك يدرب بوائيه قادر لي وتزيل من تشعيك وما تحسن تجا ولي غدا من كان يريد العزة دلني ان بوايا تجادرة من عزتي جميعا يعني متى أقول الله ثم انت بقى انت لأقول الله سبحانه وتعالى بكل ما تقايمه walillahi mulku samawati wal mulkin sammai da kasai na Allah ne to dan haka idan Allah ya bayar ka da makaranta aya shi ke bayarwa ga wanda ya ga dama to in ya ga ma ya ba kowane ne karke bakin ciki da shi karke masa bakin ciki waye ya bashi Allah to kai biyayya ka bi manzo Allah ya ce na umarce ku da as-sam'u wa ta'a ko bi da bi wa in ta ta'ammara alaikum abdu ko da ko wanda yake mulkin nan bawa ka ji ka ji ka ji ta saboda wa kai wajiyayya Allah subhanahu wa ta'ala kai wajiyayya ya wasi'u Allah wasi'u rasul ya wajiyya man wasi'u Allah wasi'u rasul wa ulul amri minkum ya kuma imani kuma Allah biyayya kuma manzo biyayya sanan da wanda kike da al'amari da mulki akan ku idan na sun dace da magana Allah sun dace da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam na farko kenan kai ya kasance da bakin ciki ko adawa ko bizar kullu tsakanin ka da mulki a ka bi shi akan abin da bai saba magana maganar Allah ba bai saba maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kan kuma yazo zai zo da wani abu na ci gaban kasa a ringa aka kai da kai ana kafa a gulu da wannan abu duk ba daidai bane ha ko da hana kana mun siyasa kai ma ka da fafutukar neman faranta wa magoya bayan rai ba kuma sai kalli ba kalli abubuwan da ya na alkhairi da kuma kai ma ka rinka kokarin ninninkawa saboda an tashi kana ganin abubuwan da ya na kuskure domin ya alkhairi kana fatan ka zo da wanda ya fi shi alkhairi wannan ba zai zama da kuskure ba insha Allah na farko ke na biyu kuma kai ya kasance don wani yana da mulki ka kasance bawa a gare shi ya kasancewa ba ka da tsoron Allah a kan al'amura kamar da muke gani da wani yan siyasa to an dai mulki yana mulki sai zo kankara sako ji addini ko ya faɗi magana mummuna kan manzo ko magana mummuna kan addinin musulunci ko magana mummuna ma kan Allah subhanahu wataala saboda ya faranta wa ne mulkin rai alhalin Allah ke da mulki ko mulki ne nasa na dan wani lokaci ne ba a dan wani guri a dan wani yanayi kuma sannan ba shi kadai yake mulkin ba duk mai mulkin da ka sani ne na dan wani lokaci ne akwai tanwa ko ne kin wata kin dige da shekaru ko rayuwar ta sai na dan wani guri ne eh yan wata kasa ko dan wani sabgani ko wani mawa ko wani state ko wata kasa da wani zuwa a waiki mulkin duniya ba ka cewa na sai ka tattaro kayewa ne ka tabbata har kai ma ne mulkin ko da dan wani garin ne ko a cikin gidanka ne kakan kai ne mai mulki ba kai kai ne mai mulki ba ko ne kake yi akwai mataimaka masu tarin yawa ko ba za ta iya wani babu ko ko wanda zai iya mulki shi kadai duk wanda ka ya ce zai mulki shi kadai kuma ga mulkin sa ya fara kowa samun tsirwa an fi samun koma baya a mulkin sa akan mulkin kowa za ka kan wani ya mulki ya ma barazana ka bauta masa saboda mulkin sa a bauta wanda ya ba shi mulki kakkaciyar da imani saboda duniyar wani gari. saboda ne lillahi mulku samawati wal ard mulkin saman da kasai duk gaba ɗaya na Allah a mutane da yawa ba su daga gari ba sai wancan su e kamar suna bauta yan siyasa amma da cewa ta kwaɗe wancan gwamnatin ta tafi wanda ta dawo sai ga an sun yi hakuri dan hakuri ne wasu wata ne amma ake da wanda kira su wai karuwan siyasa wannan gwamnatin suna kan wata gwamnatin suna ta su ne ta tafi kalmomi akan gwamna sai da suna neman tsarki suna nuna kamar wani shi duk abin da ya faɗa kamar annabi ne la yanzu ko an hawa in wani lawa yi kirkiri kuma ga mutane da ba wata tun da zai kuma su dawo saboda wancan ya zama kawai wannan yana sai kuma su ce ai dama wancan maganganun ai saboda kaza saboda kaza saboda kaza a kulillahumma fa walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai dinna Allah wa ila Allah al-masir kuma zuwa ga Allah za a koma da haka duk abin da za ka yi kanin da tsara kana zuwa basira da kai kakkan taɓa da tsara ka wani abu da ruwa za ka sha wallahi duk abin da kake yi ko kai ne mai mulki ko kai ake mulka ka sani cewa akwai lokacin da za koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za a koma ko da mulkin yana hannunka ka rasu a kai ko kuma mulkin ya riga nan ka sannan ka rasu dai zuwa ga Allah za a koma idan kana da mulki kai ka cewa wani ba shi da mulki Allah ya baka dama a kansa kai mata wani fin karfi ko wani zalunci ka san cewa mulkin saman da kasan gaba ɗaya na Allah ne ba kuma sannan kai ma za ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka wanda yake mutum kai ma ka a kira a kudin kudin da kai gurin shi da kafa ungulu a hana cikin abin da ya dace ya karo alkhairi zai aika ga ana fita ana shirya masa tarko don kai wani alkhairin ya cika ka sani cewa wa ila Allah al-masjid gaba ɗaya kowa da komai gurin Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma mu jira mu ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال الذين فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار وفي ذلك لعبرة لأولي الأبصار أحسن بارك الله فيك ألا ألم ترى أن الله ثم ذكر الذين وندى يجزي سحابا يجزي أي يفوت برزق وسهولة شنو وندى يفور جرجد يتداو جرجد ثم يؤلف بينهم sannan sai ya zo ya tattara a tarif aljam shi ne ma'anar tarif ko shi ta gana da ce wanda ya wallafa littafi da rafi ne wani me ma'ana ya wallafa ya na wata ayyar daga can wata daga can wata daga can shi ne ya kira da littafi shi ne ma'anar tarif Allah ta to shi ne yake yau girgije sun mai yu'alliku bai da mutum ya zo ya tattara tsakanin sa ثم يجعله ركاما sai ya mai da shi wani kan wani a tare a guri daya ya kiri arrukan min arrakmi mutaqin min arrakmi me arrakmi shine aljam'u wa dhamm hada abu da tattara shine ta sai mai da shi wani kan wani fataral wadqa idan hadari ya taru ya taru ya haɗu sai ka ga almuwadqa ruwan sama يخرج هنا فتوى من خلاله بدفتانسا خلال جمع خلل من خلال جمعه مفرد الجنين خلل يقوم الخلل كالجبل وزنه هذا جبل جبال خلل خلال shine kuma ce ila shi ne tsakanin wani abu da wani ke fasar da wani kashe da ruwan sama ya kuje yana fitowa min khilalihi daga tsakanin shi wannan girgizar wa yunazzilu min as-sama'i kuma yana saukarwa daga sama daga saukarwa ruwan sama min jibalin daga gajimare hadari girgije mai kamar duwatsu shine min jibalin anan girgije mai kamar ne duwatsu fiha a cikinta min baradin ya saukar da sanyi min anan malamai suna cewa an kara ta ne dan mutakara zinu miyar sara'i min da zama maka ce min barar da ga akwai mutakara ta wancan ruwan guda biyu me ake saukowa barar sun ake saukowa yana saukar da ruwan su kuma yana saukar da sanyi sayusibu bihi man yasha'u sai ya samu wanda ya ga dama bihi da shi ciwa ruwan sama ko kuma ciwa sanyin ko wannan ko wannan raga ta Allah ya kawo ruwan sama sai ga an samu ƙasa ta samu harayuwa an samu amfani an samu albarka idan kuma sanyin ne Allah ya ke ya zo sai ga an bai wata ba abuwa ko ko ne sun lalace sun tabbatar. to shine falisimu bihi man yasha'u wa yasrifu an ya yasha'u sai ya samu wanda yake so ya ba wanda yake so kuma ya hana wanda yake so Ya kadu sana barkihi حكم والقياس سينا قتدا يذهب بالأبصار يتفي لبني إدانوا وأتناك والقياس كما ذاك ما تنتدى إدانوا إن يكاد سنابر إيه حكم والقياس سينا قتدا يذهب بالأبصار يتفي لبني إدانوا إدانوا ألا تيقلب الله الليل والنهار ألا تيقلب الدنيا دليل رانا إن في ذلك حقيقة حكمك لعبرة أقوي إذنا دوازي أما لأولي الأبصار لما تجن جنه يا بغن إلو كوي ألم ترى أن الله يجزي صحابا ما ملا بالي يا أكي بني ألا باتيجي كورو جرجي با إلا كجانا تواقي مواصله وبعد أنا يواصل وبعد أنا يا أبن ذاكري ko ana yin wani abu da yake ana yin da ruwa dan fesa abuwa dan wani abu ya sako ko a me yin ruwan sama sai Allah abuwa ba me yin ruwa sai Allah kada an kawo chemicals an kawo abubuwa an kama da yana yanzu kan mu wata da ruwan sama da zai a noma ya koma ya koma ba zai yi ruwa je da ga an ji an yi wannan da chemicals din da wani ne da yana a dan samu dan wani guri a ɗan yi fece fece da waye kuma da ƙarshe da abinda ya zama ɗan wani abu ne kaɗan haɗa kemikal ɗin da kemikal da kemikal ba ne yin ruwan sama sai Allah shi ne yake yin nasa da kun fa ya kun kuma wannan ba wai suna yi ne daga babu ko ko da ba ke kaza da kaza wanda Allah ya yi ko kaza da Allah ya yi kemikal ɗin da Allah ya halitta aka haɗa da wancan kaza wanda na Allah ne wancan kaza wanda na Allah ne wancan kaza wanda na Allah ne sai aka haɗa ya haɗu da me da ikon Allah ko ko akwai ka taɓa ganin ya shi kaɗai ita ruwan sama kun sai iska da kanta ta fafe guguwa ta haɗa girgije ta zo ta haɗu da wata zubar da ruwa ba ne yin wannan shafi wannan aikin Allah ne kawai shi gana ma sai ke iska ta ne sai ki haɗu ki barbarka za da ruwan sama ruwan teku ruwan wane ne ki gama haɗuwa ki mai da shi girgije ki zubar da shi guri kaza kuma kake zubar da shi a guri kaza yi a guri kaza kake a guri kaza ba ne yin wannan ce Allah shi sa ce maka an zara annan wani yuzini sa wannan kuma yana kishiyantar masa abin da ake yi bane rika kalmar da shi ba kuma yana tsakanin wannan bane wayan ne yi na kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala wancan abin da ake yi wata dabaru ne da hikima da Allah ya horewa dan adam yake yi an gane ba su karo tsakanin wannan ayar da wancan ayar shi Allah shi ke koro girgije wannan kuma chemical ne ake zuwa an yi yan dabaru a tafe amma wace koro girgije da kumfe kun Allah subhanahu wa ta'ala sai shi maka alantar annaba yuji sahaba thumma yu'allifu bainahu sai tattara kan shi wannan girgizar ثم يجعله ركاما sai ya zo ya mai da shi a tattara a guri daya fataral wadqa sai ga ruwan sama ya khuruju yana fitowa min khilalihi daga tsakanin wannan girgizar wa yanzilu min as-sama'i Allah yana saukar da ruwa daga sama nan ce ruwa daga sama alifin daga sama ta daya ko sama ta biyu ko sama ta uku abin da ya kira sama a larabci kullu ma ala tafahuwa sama ko ko kai ma wajen su kana to ai ko da littafanka ana rubuta wata daya kana ya ce maka ah, min wata wata daya kurji min min khilali daga cikin da cikin wa sahafin da ya faɗa ko ta gani wani yana ta cewa an ce ruwa daga sama ta daya ga zakowa daga girgiren da aka same shi Allah ya haɗa shi a saman ka ko kuma kullum ma alaka fa huwa sama shi sake ma. kama ya mu abu ya haɓaka ya ɗaukar ko an gane na da wata yin tsaye bayan sun daga can sama ta tsaye ba a daga wannan girgiren da Allah ya wuce a sama musa wa yana zulu min sama'i yana tsakowar da sama min jibalin da girgiren da yake haɗuwa ya tsire zama mai yawa kamar duwatsu sanannen abu ne a larabci idan abu yana da yawa akan misalta shi da dutse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da yawaita abu kamanta abu da yawa da duwatsu a hadisai masu tarin yawa ba za su lissafu ba ka kamar da maza ya sa man shahidar janabata hatta yusalla alaiha falahu iraqu wa man tun hatta na falahu iraqan ila wa man iraqan qala مثل الجبلين العظيمين إذا جوان دي على الجنائزة حتى لا كما تسلى تقول هذا إيرائي da إيرائي kamar tsira da guda ɗaya ita wanda kuma ya halitta jana'iza har sai da aka binne ta yana da ɗan tsira da guda biyu sai ka tambayi manzo Allah me tsira ne ya yake sai ke mislul jabalain azimai kamar ko dukkan dutse guda biyu ke manya manya ko hadisan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها kama rabbi ahadukum mu a takuna suna al-jabal wanda ya bada sadaka sadaka daga dukiya ta halalun malalun jaral sai min kasabin qayyib daga dukiya mai tsarki ta halal wala yaqbalu Allahu illa qayyiban Allah kuma da ba ya tabbate abin da yake daga halal ita ce fa inna Allah yataqabbalu ma bi yamini wannan Allah zai karbe ta daga hannun damansa kuma yurabbiha li sahibi ko mun ganta wani sarkar da kabar Allah ne ke fadda da hannun damar sa kuma da mun dukkan hannun Allah subhanahu wataala yamin ne da mata zai kuma tarbiyyar shi wannan abin ya ringa rainanta yana kiwata ta ita wani sarkar da kabar kamar yadda ɗayan ku yake kiwata ɗan dokin sa manzo Allah ce hatta tasira sai wani sarkar da kabar ne suna jabal kamar dutse wato a cikin muna kowane ne sarka ɗan saboda Allah wanda ya ɗauki sarkar nan daga dukiyar ta Allah ya bayar ya ba da abin ba ne yawa ba amma ya ga wani katon lada kamar duki a lahira sai ya tambaya ta yawan sarka sai kamar Allah ya kyauta masa in kuma ma ana ta mu cikin masu ilimin nan da ne nake kuma ɗauka cikin kalmar jamal ana kawo cikin jamal nuna maka yawan abu da girmansa shi sa an ka tafi ta karibin shahadis ibn hajar in yana ba da misalai da ruwatu malaman hadisi in yi ruwa da sai ce kaza ne shi wani sai kaza ne ko ce ba'izi ko saduq ko hadis ko tika ko tikatun tika ko tikatun sabat ko tikatun hadis ko saduqun yayi kalmomi ne kala kala da yaro kan imamul bukhari sun ce imamul bukhari ta kundum ne me ne ce sai ce jabalul hibbi eh wa imamu dunya bi fiqh al hadis abin da ba da kida ita in ka sami imamul bukhari ko dutse ita ne wata danar hadda gaba daya ko wani goron dutsen hadda ka san ba wajen kano ma ka ji ko suna biya ce katutu da katutu kamar jara ko kuma kamar goron dutse wata jabal da hikmi imam al-bukhari ai dutse ne zurfin na hadda sannan yake wa imamun duniya fi cikin hadisi kuma shi ne imamun duniya gaba ɗaya kaf a cikin fahimtar hadisi mai zama sallallahu alaihi Wasu sallam wato dai a takaice akwai maganganun larabawa da yawa da suke nuna idan an tafi lissafa a gurin girma ana mutunta tafi da ne dutse shi ta ce wani zulmin sama'i min jibal fiha min barad wa tana saukar da sanyi a daga cikin wannan girgitin da yake dauke da ruwa fa yusibu bihi man yasha zubar da shi inda ya ga dama wa yasrifu amman yasha yana wanda ya ga dama wani gurin aike musu ruwa shekarar gaba daya ruwa ke musu wani gurin kuma sa da ruwa cikin cizo wani gurin kuma ruwa lokacin wani lokacin ya zo wani lokacin ya shiruwa wasu wuraren kuma a cikin ya ji ake mutu, wasu wuraren kuma kwata kwata ma ba a muku ruwa mu ne alhamdulillah Allah ya ramu yanayi mai kyau kowanne mana samu ko mu samu sanyi mu samu zafi mu samu ruwa mu samu wannan ne ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mun gode Allah ya fara mana duk kuma a cikin godiya ta ni'imar mu da kyau amfani da wannan kasar da Allah ya bamu mai kyau ya daukar abubuwa da yau ga tana da tausayin ta wai sai da dai wani bawa Allah ta kira mamaki a cewa dan arewa su da aiki sai ta ilimi wata ta da aiki ne malam gona nan Allah ya bamu iya ganin ka da duk inda ka dauka ka fita kanka dan sai ka ta ganin kasa kamar banza ko ma abin da kake ba dukiya ce arziki ne mai tarin yawa ga wani albarkan a da sarki da rai da sarki albarka ce babba Allah ta hatta kira zamu gaba daya kuma ka tsara wa shugabanninmu jagoranci hankali ke koma kan amfani da eh, matasa wurin amfana kasar da Allah ya ba mu albarka yanayi kala kala ga yanayin kala kala noma a magana ba ce hawale na wala wala rani na ko a kan ruwa a yi maka ruwan damuna to me zai yi kuma damuna ta ɗauke? an ji kan ruwa ana bukatar dauke su wani gurin a wasu lokutan ko sai kuma ka yi amfani da noman rani ya wannan kala kala wani yanzu min sama'i min jibali sai an barbe ko yusibu bihi min yashau ya sa wani ruwan ya samu wanda ya ga dama wa ya tsifu wa amma ya sha ya na wani da ya ga dama kana ga suna ne wannan wasu rasa shi da ke ban kokarin wancan ke mutar da sauran wani sauran ya na ban ruwa wancan wanda ake tsawo na wasu ba ai wani sauran ya suke kamar yadda sani ban ruwa ne kawai kai da shi ka bayan wani ya bayan da ne sa wani ya bayan da moda wani ya su yi ko wani ko ne duka ci gaba ya ɗanyi sama sai izbo ko ba kamar ai kuma da kawai da basu wanda ya rasa ruwan sama shi zai iya da irin wannan abubuwan da ake ita to ya kadu sana barqihi kalmar kada mu wuce ta a baya ko ai na muka wuce ta ai kadan a baya muka wuce na lam yakal yaraha ahsan idza akhrajahu yadahu lam yakal yaraha wai me yake nufi da kada suka ce qaru ba ya kusa shi da suke kar magana kala kala suka ce kadal awutu an kuna amira wani kenan sauran kaɗan an goyi zama sarki ko saboda yadda ake tarere sa wanda ya mai taɓa yin fara'a ta ranar da gera wasu fara wani ba a gaisa wancan ya tarere wato so yake a gaisa shi ne kaɗai ake kallo a ranar irin sarki ya zama sarki amma ya zama sarki kaga irin su idza akhraja wurin ya kai yaraha haka ke cewa kada al-munta'ilu yakunu rakiba kada al-munta'ilu yakunu rakiba wai ke amma da mu Allah ko wai mai takalmi to ba ka rage zama shi ma yana kan abu hawa eh da mai takalmi da abu hawa da mun ko ka ko ya mu ko dole ya hau takalmi dole ya hau dokin da ko ya hau mota ko ya hau gidan shi zai kace kanil munta'ilu an ya kuna baki ba ya zaka nuna yin sauran ka kaɗan ya rage zama yana kan abu hawa ko ce kadan du'amu ya ɓuri jumla kire ta rage da tashi kire ta rage ne da me ne muka sun koma ya ita ya kadu sana barƙi kuna ce asana a larabtuna da asana bil maqtu wato alif din da babu alhamza a gaban sa shi muke da muke kira da kuma da shine as-sana'u da sinu muna da sana da sana'u zalat sana an ce as-sana ana nufin haske abbau sunan ce as-sana'u kuma ana nufin ar-rif'atu as-sana'u da hamza الرفعة توقفة كده وقال الثلاث يكاد سنا برقه والقيد تكتشن والنجر جدر يا قتدب كده يذهب بالأبصار كتفي لجن إدانوه ألا يقلب الله الليل والنهار ألا تكتب الدنيا dare da rana ya tafi da dare ya kawo rana ya shigar da dare cikin rana kamar yaya wani lokacin daren ya fi yawa ranar ta kaɗan wani lokacin ranar ta fi yawa daren ya kaɗan duk Allah ke da wannan kuma a cikin nan akwai ishara ne yuqallibu Allahu al-layla wa an ce at-taqlibu shine taghyiru hay'ati shay'in ila akhar ka canza yanayin wani abu zuwa wani abu shi yasa ake wa uhibba bi thamari fa asbaha yuqallibu kaffayhi ko kaga hannun da yake sai juya haka sai juya yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha to Allah yana tafiya wani tafiya da wani ما معنى هذا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ألا تأكلون هل تسميت الشيء يجب يا ودري جرانا للي أقوي آيوي إذن وأذن أما ذا كانت لكل ما تقول بارا مصير فيها ما سوى إيه ما معنى هذا اللي كتبه قال لك إذا كتبه دري جرانا دري جرانا تكي أدوات مكوانا بيبا ko وهذه هي ya fiye wuni sati sati ya iya wata wata ya iya shekara shekara sati da rayuwar mutum ko ba ta ke ba to duk zuwan dare da rana ko addini da Allah subhanahu wa ta'ala amma ga masu hankali masu fahimta sannan a cikin dare da ranar ne za ga an haifi mutum ya girma har kamar yadda Allah yake faɗa yake cewa Allahu ladhi khalaqakum min ba'd thumma ja'ala min ba'di ba'din thumma ja'ala min ba'di quwwatin haka fa Allah ya ka cikin dare da za a halitta kana cikin rauni kamar yadda kake ganin rana tana bullowa kaka ki haɗa ido da ita kuma da ayin ba'i batun kuwatan kuma a ranar ɗayan fa sai ga bayan wannan haɗa ido da kan hasken ba zafi ba wannan ƙarfin da kake ganin sai kuma ta wuce take ta yi zafi ana neman inuwa ana kunna yesu ana shigewa ba iya haɗa ido da wannan yawa da lokacin saboda ƙarfin da zafinta ثم جعلنا بعد قوة ضعفا وشيبا sai kuma ta koma tana zafin yana rabuwa a ce yana rabuwa har ta yi ta tana ɗaya da amma ta kulle wannan ba misali ne kai mana na rayuwa haka take faruwa ta fara tsalla ku sanin kai karfin kai karfin ka ta ka rasa ka kamar maza da matasa sannan kuma ka kana koma kana koma ka koma ba a kan wace da sana a cikin yuqallibu Allahu al-laila Allah nahar Allah take jiji da dare da rana mulki da kake gani a ciki da kuɗi da ƙarfi da lafiya da hikima da duk wani abu da ka gani a duniya duk wanda ya fice ya fi kowa to ba shi ne ta da ba ta wa ta da Allah ne juya kamar da ke juya dare a kawo rana a juya rana a kawo dare shi ma ka Allah ne juya i kawo wani duk wani kudi da kake kai babu wani permanent fix da kake kai nan ana ce maka da eh, yake cewa permanent secretary dole ana faɗa maka ne in ba permanent sakatare ne kai wanda suka tashi kawo in permanent ne za ka kawo ne ba wata yanzu tashi kawo ba to komai furar da komai temporary ne ake nufi eh ka ka ruka ka ana permanent sakatare permanent wani amma wani permanent permanent shine iko Allah kawai amma duk wani abu da kake in karfin jiki kike ji da shi wallahi wata kira gani sai ya ko dan cikin ka ya zo ya karfin in karfin tattalin arziki kike ji da shi sai wata ran kana ji kana gani An haifi wani a bayan bayan ka ko wani ya taso daga bayan bayan ka ya zo ya ci karfin tattalin arzikin nan haka in mulki kake bi da shi sai ka ga wani ya zo ya cika mulki haka in ilimi kake bi da shi sai ka ga wani ya zo ya cika ilimin nan duk wani abu da kake da shi sai Allahu laila wa ta'ala tilka ayyamun yudawiluha bainan nas haka nan ku ce gaba ɗaya muna juya suna a tsakanin mutane Wani fatin fatin ake kamar yan bal wannan ya buga wancan wancan ma ya buga wancan amma babu wani wanda zai rike ta wani a hannunsa babu yuqallibu Allahu al-layla wan nahar to shi da duk wani cikin da kake ciki duk da da ka samu kai kokari kai abin da ya dace saboda me temporary ne kake kai tsari ne mai rukun ƙwarya ne kai ko ko mai rukun ƙwarya ne Ko kwanan sai mun zuwa kuma ko za a sa masu ruwa ƙwarya to cikin kuma rukun ƙwarya yake wallahi ko a in ba rukun ƙwarya yake ba ciwon can to kai yau wancan da ya tashi yana wani gori ba sai ko kana kuka ko kana dariya ko kuma shi ma hakan wance ta shi ma yanzu ko yana yi ko yana yi shi ma haka wannan ko yana yi ko yana yi haka kuma ma yanzu ko yana yin wannan ko yana wancan siyar da kan wata kudera ko wata dama ko wani yanayi ko kuɗi ko mulki ko ilimi ko kyau ko wata dama ko wata ilimi ce ta rubuɗe da kana ganin kai kaɗai ne wa har za ta da ƙarya ne wannan power in certificate din giya ce ta wata damar ga samu za ta rufe da katin ka cin ribar da Allah yake so ya jarraba kai da zaka godiya ko zaka mutunce in ka dauki wannan hanya da kanka zuwa ga mutunci Allah ba ya ce ita yuqallibu Allah al-layla wan nahar Allah yake jiya dare da rana inna fi dhalika hakika cikin haka la'ibratan akwai izna amma li ulil absar da masu gani جنين الزوجية إنها لا تعمل ولكن تعمل قلوب التي في الصدور abin da yake maka cewa shine zuciya a idan da idan zuciya ba idan na gangan jiki ba Allah subhanahu wataala ta samu da ina ga ya da mana ko ya fi mu na? ita mutum ne yake azumi wai sai ya kalli mace ya faɗi ta halitta ko wata halatta ba na ka mace ba kan matarsa kawai ko ba wata wata halatta ba a tare da bikin wai kuma bayan ya kalli ta sai ya zubar da mazini ra'ayi mafi kyau shine azumin sa yana nan bai kare ba madini baya karya azumi a mafi ingancin ra'ayin malamai saboda ba ka da wani abu ko ta aya ko wani kiyasi da ke yi da ke mutu a mutum ya fi da madini azumin sa ya kare ya rage kuma laifin da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ko sai da zama shine asalin azumi ai ba wai sa ka yi wata bane kawai ko daga cikin hijira ba shine azumi a asali zikira din da yake cikin azumi shine takawa kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya wadda ta muku azumi idan ku samu takawa ku iya control din kanku ku bar abin da Allah baya so ku yi kuma ku rinka yin abin da Allah subhanahu wataala yake so to wanda ya kasance shi sa manzo Allah ma yake duk wanda sha'awa ta masa yawa ko ba shi da halin aure ko ya ma'ashar shabab man isba'a minkum al-ba'at falyatazawwaj ku taro gungun kungiyar samari da maza Allah yake kiranta musu lokacin Abdullahi bin Mas'ud ya rasu ba da labari bayan ya tsufa eh suna da sayyidina Usman radiyallahu anhu lokacin sayyidina Usman ya khalifa sai irin abin da ne ko abokai irin tsokanan nan sai ga cewa me zai hana ya Abu Abdulrahman yadda ka tsufa din nan mu samu ɗan wata yarinya a aura mata da ta dama da kuruciya sai ka tunda ka faɗa ka aiko kuwa na da shi an sama. abdullahi bin mas'ud ya sha wani sirri ne sai to alƙama ya tafi alƙama ɗalibin ibn mas'ud ne biki kusa ana ganin ilimin da ke ganin ibn mas'ud alƙama ya kwafa mulazama sai to alƙama ya taso zuwa ya tunda karatu za yi sai ta ai ko cikin ka faɗa ka lokacin da muna mata sama za a ji faɗa mai cewa ya ma'akara shabab ku taron samari ku sani mani ba a nemi kuma ba'ata duk wanda ya samu damar yin aure daga ta zarwa ya auren ta kawai sai ringa ta rana ina ta sai ta dan adam baya da sani eh an samu daidai kada kadarin kada ham ya gwargwaro an yi karatu an kai wani mataki dama ya ba a daina karatu ko har abada ba a daina karatu sannan an samu daidai wani da ya gwargwaro an samu aikin yi Da shi ma neman kuɗi ai ba a bari ko kawai abin da ba a so shi ne neman kuɗi ɗauke maka hankali daga zikirin da ka zama da jarin da ɗauki yi da jarin wala bin an yi. amma neman kuɗi ma ba a daina eh kuma fata ake kullum a rinka gaba to ne ka samu kai ta kirin daidai gwargwado abin da zai ka ke auren da kawai me yasa saboda malaman addini musulmi suka ce da ya aure ya da bai aure ba samun dama bauta wa Allah ɗari da ɗari shi sa sai na umar asar da yawa da gare ita in ka ga mutum lafiyayye ya ƙi aure ɗayan biyu in ga ya ƙi aure ɗayan biyu ko dai yana fadin ya ɓoye ko kuma ba shi da lafiya amma lafiyayyen mutum a wannan dama yana ana magana mai dama lafiyayyen mutum ana magana mai dama ko mani su ba a kuma ba a kan magana mai dama lafiyayyen mutum to ba a magana da ɗayan biyu daman zai yi auren kan yana da dama in ko ba shi dama zai tuba mun jura yin azumi ana da zai ta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hore shi ta karatun mun ba za ka yi aiki kun ayawa ko aka zaburar sosai kuma abin ma da shi muka fara mun kan wani kira an tuno da wannan saboda tarin gwamnati maza da mata to da haka kuma sannan akwai wata matsalar ce ne mai tsaro ne sai su jira wasu an masa wani. ko sai ta jira ya samu dama ko ba ne ma fa yake wallahi ba wuce na da wannan sai ga mutum tun yana ɗan shekara yanzu kamata a yi tun daga san aure kake so daga lokacin da ka fara tun ka fara bukatar aure sai ka sa rana na da shekara na kuke so kai aure to barka da wacin yanzu a ah, ilimi da aka sa a makaranta da ka tattara firamare ba kuma har yanzu take yi a kai matakin da kake kai to ne zai mafi inda kake lokaci zai yi su da sai Allah ya yi ne ko ba na kawai a wai gari suke nan an baka karin magana wai dole sai Allah ya yi ne an saba da sata a Najeriya ko lokaci ɗaya mun naka ya wuce bude buɗe maka lalitar Najeriya sai na dare kai ka kwashe biliyoyin dala haka dare sai Allah ka yi masule ya rabu Allah ya ce to da kan kana da zuciya yi za ka larabawa ai larabawa a wani shafi na mutsara Kuma mace da haka ana yiwa ba a yi ko mace ce ta ji a jikinta namijin ta ya ji a jikinta budurwa ce ta ji sauran ce dangin kowa ce ya amma kuma kowa ce ake samu kuma tarawa ce wala ya samu za su ce ana ana rage hanyar amma sai ga mutum da ya samu kuɗi zai tafi da shi a adireshin ɗinsa in ta kashe kuɗin adireshin ba shi da ta da fari ba da kuma kun magana aure in yadda da ta kuma da zai zo yau da rayan mutane gidan gidan wancan gidan wancan gidan wancan ko ina ka ce ya fito sai ya fito duk inda ya je ne maza a ce ya fito amma in ya fito ba za a ce ya fito to sai kai shekara kala shekara kala ba mu aure Allah ya ce wannan dai magana ta ka shine ne magana hafi karfi shine madini baya karya azumi manini ne yake karya azumi saboda mutane ke da ke ran ta'amu wa sharabahu wa shahwatahu ko min azumi aga sha'awa kuma ita ce kamar da daga yadda wanda hadisi mu bari tawafi buk a hadisin sarka ita ayati ahliya ta wato wurin gudu fi adab ita afar qala ra'aytum law ba'aha fi haram da yake zubawa kaga mani ne ko to shine tsawon da ake yi anan wallahu ta'ala a'lam sai yayi ta babba ko wanda ya wata wajen da mutum masu azumi da mazaki to ana aka samu azumi wanda ba shi da wata riba azumi da take kirwa da da yunwa da kirba ko wata azumi da take kirwa da yunwa da haka mutum ne ya san wannan in saurayi da ke karanta mana koyo sai wani yaro mun san tambaya maka kuma siyasa wani saurayi da yake da matsayin sai sha'awa ya je hana abu da sai sai ake kamar masallaci manya manya ila kitan masu karatu masu salloli masu waye ko manya masallaci na kuma ba a rufewa ko kuma da wasu mu wani yana karatun qur'ani wani yana muraja wani yana zikiri wani yana kaza tafsirai ana yi dole da wani yana dauke ma hankali amma kawo kana azumi kuma kana sha'awa kuma kana tafi ko tattar kala kala sai ka shiga can ka shiga kana da cikin abubuwa kala kala kuma hankali ka bai dace kana masa to dole sai ka gujewa wannan sai sa maza ka cewa duk da halittu da shi fajjani buhu kun nisance shi sai ma na kuma sun zama yana wancan janikin yana bangaren dama ka zama gagara can ban yana bangaren hagu kai ka zama can bangaren dama in yana karshen yi maka laukar can karshen gaba kun yi hannun riyar ba ma ba kusa amma in ka je kusa ah, ko ثم ذكرنا من يوسف ان يرجع فيه وان لكل ملك حمى وان ملك حمى الله محارمه ko kara a yi a haular hima ya ci kwanye ta a cikin kamar da ke wani yake kiwo da suka gandun sarki ya ci da bobonsa ya ga suna cikin suna cikin mace ba ta wajen tsallaka su koma sun da abin da ke mafi sauki duk wani matashi da ya san yana da ƙarfin sha'awa to ya ɗauki kansa inda ya san zai fada cikin haramu duk abin zai kai zai gaisa zuwa haramun ya azumi in ma ta kama ya rufe za ka gaba ɗaya a ce an shawa ko ma ya rufe ta gaba ɗaya har ma wajen ramadan kafin ramadan ya rufe insha Allah ya saba ko daga nan kuma sai ya zarce insha Allah an gane Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.